da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai da kuma shirin nan na kokon san muna tafe da shirin duniyar mu a yau da kuma shirin nan na muryar masu saurare. wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci. Amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. shugaban kungiyar hamas ya bayyana cewa sun cimma matsaya akan batun ta buɗe wuta tare da bangaren isra'ila babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya jaddada wajibcin aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta a yankin zirin gaza ministan mai na jamhuriyar nijar ya gana da jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a birnin yamai na jamhuriyar nijar ɗin To yanzu kuma ga labaran daki-daki. Shugaban ƙungiyar Hamas a zirin Gaza kuma shugaban ta'ugar Falasɗinawa Halil Alhayya ya sanar cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi da cin zarafin al'ummar Falasɗinu da kuma fara aiwatar da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ta dindindin a zirin Gaza. Gami da janyewar sojojin mamaya na Isra'ila da kuma shigar da kayayyakin agaji da kuma buɗe mashigar rafa ta ɓangarorin biyu da kuma musayar fursunoni. alhayya ya bayyana cewa kungiyar ta samu lamuni daga masu shiga tsakani daga gwamnatin amurka yana mai jaddada cewa dukkanin bangarorin biyu sun jaddada cewa an kawo ƙarshen yakin yana mai bayyana cewa da ta haɗa da sakin fursunoni 250 waɗanda suke zaman ɗaurin rai da rai da kuma fursunoni 1,700 daga zirin gaza waɗanda isra'ila ta kama tun bayan bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 da kuma sakin dukkanin yara da mata waɗanda isra'ilan take tsare da su a cikin jawabin nasa khalil alhayya ya ce duniya ta sanya ido sannan kuma ta yi tsayin daka wajen tabbatar da cewa an aiwatar da wannan yarjejeniya kuma kowa ga yadda al'ummar yankin zirin gaza suke sadaukarwa sannan kuma ya nuna da cewa al'ummar yankin zirin gazan sun yi juriya matuka wadda duniya bata taɓa ganin irin ta ba inda suka fuskanci zalunci da mummunan kisan kiyashi wanda ba taɓa ganin irinsa a cikin shekarun baya-bayan nan ba ya da cewa al'ummar gaza sun tsaya tsayin duka kamar tsaunuka sannan kuma sana nan akan ƙudurinsu na wajen tunkarar zalunci da mamaya da kuma da matsayinsu na neman yanci ya jinjina wa shahidai waɗanda suka yi sadaukarwa baki ɗaya musamman ma dai shugabanni irin su ismail haniya salih al'aruri yahya sunwar da kuma muhammad daif alhayya ya bayyana godiyarsa da kuma jinjina ga kasashe da kuma dakaru da suka bayar da gudunmuwa kama daga yaman labanan iraki har zuwa jamhuriyar musulunci ta iran da kuma yantattun mutane a faɗin duniya waɗanda suka tsaya tsayin duka wajen nuna goyon baya ga al'ummar gaza musamman ma dai waɗanda suka halarci ayarin tallafi da 'yanci na ƙasa da ƙasa ta ruwa da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen bayyana kalma ta gaskiya. gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta da tsare-tsare wanda shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar a hukumance kamar yadda ofishin firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya sanar a wannan juma'a wannan dai yana zuwa ne bayan ci gaba da samun tsaiko da aka yi na tsawon kwana ɗaya biyu bayan amincewar ƙungiyar gwagwarmaya na falastino a ranar alhamis da wannan batu duk wata sha dai an amince da matakin farko na yarjejeniyar amma dai isra'ila ba ta dakatar da hare-harenta a kan al'ummar yankin zirin gaza ba inda a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka gabata isra'ila ta kashe falasinawa akalla 70 da kuma jikata wasu da dama a yankuna daban-daban na yankin zirin gaza tun da farko dai hukumar yada labarai ta isra'ila ta bayar da wani rahoto wanda yake cewa za a dakatar da yakin da zarar an samu amincewar gwamnati tsage ta buɗe wuta ɗin dai sun haɗa da dakatar da duk wasu ayyuka na soji kamar hare-hare ta sama da harba harsasan bindiga da kuma kai hare-hare ta ƙasa a yankin zirin gazan mai magana da yawun gwamnatin ƙasar iran fatima muhajirani ta tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta iran a koda yaushe tana goyon bayan al'ummar palestine da kuma gwamnatin neman yanci da suke yi a cikin wata sanarwa wadda ta fitar muhajira ne ta ce iran za ta goyi bayan duk wani mataki ko wani iri ne domin aiwatar da shiri da zai dakatar da kisan kyashi da ake yi wa al'ummar gaza da kuma janyewar sojojin mamaya da kuma kawo ƙarshen kisan kyashin da ake a yankin da kuma janyewar dukkanin kayayyakin soji na isra'ila da aka jibge a cikin yankin zirin gaza da kuma shigar da kayayyakin jin kai da saken fursunonin palestino da kuma tabbatar da haƙƙin su na yau da kullum ta yi nuni da cewa dai goyon bayan iran ga al'ummar palestino ba matsayi ne na siyasa ba kawai a'a ya dogara ne akan imani da kuma 'yancin al'ummar palestino da kuma tsayin duka wajen kin amincewa da zalunci da mamaya tana mai nanar cewa tsayin dukan al'ummar palestino wanda suka yi ya dace kuma yana wakiltar wani muhimmin bangare ne na tsarin maido da 'yancin palestino ne ta kara da cewa dakatar da laifukan da ake yi a yankin zirin gaza ba shi ne karshen lamarin ba domin ko dole ne a bi kadin wannan batu a gaban kotun duniya domin hukunta waɗanda suka bayar da umarnin aikata waɗannan laifukan yaƙi da kisan kare dangi da cin zarafin bil'adama tana mai kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki nauyin abin da yake faruwa a bayan ma dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ɗin ta tabbatar da goyon bayan tehran ga duk wani mataki da kuma shiri wanda zai kai ga dakatar da kisan kyashi a yankin zirin gaza ta da na bukatar dukkanin bangarori na duniya su yi taka tsantsan a kan abin da ma'aikatar harkokin wajen iran din ta bayyana da cewa yaudara irin ta yahudawan sahiyoniya wanda kuma an saba ganin yadda suke keta irin waɗannan yarjiyoyi na ƙasa da ƙasa to jama'a masu warika da a sha'afa waɗannan labaran da duka suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya Anthony guterres ya buƙaci dukkanin ɓangarori da su aiki su kuma mutunta yarjejeniyar da shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar domin yin amfani da wannan damar da yake jawabi a wurin taron majalisar ɗinkin duniya guterres ya bayyana cewa yana kira ga dukkanin ɓangarori da su mutunta ƙa'idoji da yarjejeniyar waɗanda suke cikin wannan yarjejeniya sannan kuma ya bayyana cewa tabbas ɗaukar wannan mataki da kuma aiwatar da shi kamar yadda ya kamata shi ne babban abin da zai kawo mawuyacin wato zai kawo ƙarshen mawuyacin halin da al'ummar yankin zirin gaza suke ciki duk wani dai a cikin kalaman nasa ya fi nuna damuwa akan fursunonin isra'ila da ake tsare da su a gaza duk da irin mummunan kisan da isra'ila take ci gaba da yi a zirin gazan amma dai ya ce majalisar ɗinkin duniya ta shirya tsab domin ba da cikakken goyon bayanta ga aiwatar da wannan yarjejeniya a halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya ta dino a wannan alhamis din ta ba da wani rahoton da yake cewa yan sa'o'i bayan tattaunawar tsagai ta buɗe wuta a tsakanin ƙungiyar hamas da isra'ila isra'ila ta kaddamar da wasu munanan hare-hare a yankin zirin gazan inda ta kashe mutane goma sha ɗaya yanda kuma mazauna yankin suke jiran aiwatar da yarjejeniyar tare da dakatar da kai masu hare-haren bumabumai ofishin ya buƙaci 'yan yankin zirin gazan da su guji yin zirga-zirga a kan wasu tituna da suka hada da titar rashid da kuma yankin assalahuddin da sauran yankuna har sai an tabbatar da yarjejeniyar magatar lafiya yankin zirin gaza dai ta bayyana cewa tabbas ɗaukar irin waɗannan matakai waɗanda isra'ila take yi na bijirewa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa shine babban abin da yake kawo cikas ga aiwatar da irin waɗannan yarjejeniyar a cikin sa'o'in da suka gabata ma'aikatar harkokin wato ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan ta tabbatar da cewa akalla falasdinawa kimanin saba'in ne suka shahada yayin da wasu da yawan ya kai ɗari da saba'in kuma suka jikkata ba ga kuma akwai wasu waɗanda suke ƙarƙashin baraguzai waɗanda ba iya kaiwa zuwa gare su ba sannan kuma ta bayyana cewa yanzu haka ana ci gaba da zaman ɗarɗar domin masanin da ake da ita akan yadda isra'ila ta saba yin biris da yarjejeniyoyi da aka rattaba a baya domin tsagaita buɗe wuta wanda kuma ba ta yi aiki da su ba ministan albarkatun mai na jamhuriyar nijar sahabi umaru ya gana da jakadan jamhuriyar musulunci ta iran wanda yake birnin yamai a yan ganawar dai bangarorin biyu sun tattauna akan muhimman batutuwa waɗanda suka shafi alaƙoƙi da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma yadda za a ƙara inganta su sannan kuma sun yi musayar ra'ayi kan haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar cin more juna jamhuriyar nijar da iran suna da kyakkyawar alaƙa ta diplomasiya kamar yadda kuma suna da yarjinoyi daban-daban waɗanda suka cimmawa na haɗin gwiwa a bagage daban-daban da kuma diplomasiya da kuma aika na cinikayya da ɓangarori da suka shafi harkokin tattalin arziki da kuma kimiyya da fasaha bangarorin biyu dai sun jaddada wajibcin ci gaba da tuntubar juna domin aiwatar da dukkanin yarjini da aka rattaba hannu a kansu a tsakanin kasashen biyu a dukkanin bangarori musamman ma ta fuska harkokin makamashi da cinikayya to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madallaban da aka saurari labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu mu za a fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. a yau shirin namu na sharhin bayan labaru zai magana ne game da kiranye da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi wa jakadun kasashen turai game da batun manyan tsibiran nan guda uku tun babba da karami da kuma abu musa da fatan masu sun mu kuma za su ji daɗin shirin. jamhuriyar musulunci ta iran ta da cewa babu gudu babu ja da baya game da haƙƙinta na waɗannan tsibirai guda uku wannan ya sa ma'aikatarokin wajen ƙasar iran ta kirayi jakadu da sauran shugabannin tawagar ƙasashen da ke mambobi a cikin ƙungiyar tarayyar turai ta miƙa musu takarda ta nuna rashin amincewa game da wannan batu na tsibirai guda uku in tabbatar da cewa haƙƙinta ne da baya buƙatar a yi jayayya a kai bayan bayanan da suka fito daga ƙungiyar haɗin kan ƙasashen tekun fasha da ƙasashen tarayyar turai da babu gaskiya balle makoma a cikinsu game da tsibirin nan guda uku da kuma shirinta na nukiliya wanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ba ta gamsu da shi ba majalisar haɗin kan ƙasashen tekun fasha wato ƙasashen saudiya a daɗe dawar larabawa bahrain kuwait oman da kuma ƙasar qatar sai kuma kasashen tarayyar turai sun fitar da wani bayani a ranar litinin ta gabata a taron da suka gabatar kawai na tara inda suka jaddada cewa dole ne a dakatar da shirin iran na makamashin nukiliya da ake takaddama a kai kuma ta ba da haɗin kai ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e a nata bangaren tun farko iran ba ta jayayya game da waɗannan tsibirai guda uku a yaushe tana kare haƙƙinta ne da ke tabbatar da cewa dukkansu guda uku mallakinta ne akan wannan nema kamar yadda ya zo game da iran da dukkan bangorin majalisar haɗin kan ƙasashen tekun fasha da kuma ƙasashen turai suka yi na gaskata ikirarin da suka yi kan tumba babba da ƙarami da kuma abu musa da kuma tsoma baki kan batun da ya shafi tsaron ƙasar iran inda sai ikirarin ƙarya game da shirin nukiliyar ƙasar iran wannan yasa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kan al'amuran siyasa ya gayyaci jakadun da sauran shugabannin tawagogin a kungiyar tarayyar turai kuma ya mika musu takarda ta nuna rashin amincewa a fili haka zalika takti ravanci ya da cewa iran tana nan kan bakanta babu canji cewa tsibirin tambu babba da karami da abu musa wani bangare ne na kasar iran da ba za a iya taba raba shi da ita ba wanda yake gashin ikon kula da shi wanda yake gashin ikonta kuma ya siffata goyon baya da kungiyar tarayyar turai ta nuna game da bukatar da lambobin kungiyar ta haɗin kan kasashen tekun fasha ta tabbatar game da waɗannan tsibirai guda uku ya bayyana shi a matsayin cin zarafi rashin da gwamnatin ƙasar da kuma zaman lafiyar ƙasashen yankin baki ɗaya da ƙarshe kuma ya yi tir da matsayin kungiyar tarayyar turai game da batun tsibiran guda uku to da ƙarshe taktiyar banci ya yi suka mai tsanani ga kasan turai birtaniya faransa da kuma ƙasar jamus wanda suke cikin haɗin gwiwar jcpoa saboda kasa cika alkawarin da suka ɗauka da kuma mummunan niyyarsu a ayyukan diflomasiyya don safi shirin nukiliyar ƙasar iran ya ce ƙungiyar tarayyar turai a matsayinta ta mai kula da hukumar haɗin gwiwa ta gcpoa tare da faransa jamus da birtaniya bayan da suka gaza wajen sauke nauyin da ke wuyan su a ƙashin jcpoa saboda haka sun haifar da rudani ne ma saboda haka yana da kyau su ɗauki darasi game da zirga-zirgar da suke yi kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya. ko kun san. masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1881 aka kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai guda uku wato austria jamus da kuma italiya kafin wannan lokacin dai an kulla irin wani yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen austria da jamus a shekara ta 1879 wannan yarjejeniyar tsaro dai ta bukaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimakawa duk ƙasar da aka kaddamar da yaƙi akan ta a tsakanin kasashe da suke cikin wannan yarjejeniya a lokacin da ya kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta duk bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa lokacin yakin duniya na ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai fadin kilomita murabba'i 36 bayan da sarakunan kasar china lokacin suka sha kai a hannun jam'iyyar gurguzu a ƙarƙashin jagorancin mao tse a kasar china babba sarkin kasar china na wannan lokaci cin kai ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda kafa gwamnatin sa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman ma dai amurka suka yi da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 20 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta kasar china a matsayin mamba ta majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kwace kujerar china babba a zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya duka aka mayar da su ga kasar china masu rarai ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1970 kasar fiji ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan da ya sama mai tsibirin fiji ne a shekara ta 1874 sannan kuma suka ci gaba da yi wa tsibirin mulkin mallaka har na tsawon shekaru 90 amma a shekara ta 1965 turawan sun amince da rubuta kundin tsarin mulki a kasar daga wannan lokaci ne kuma aka kawo batun samun 'yancin kai da karshe dai kasar ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1970 kasar fiji tana fadin kasa kilomita marabba'i 18,274 sannan kuma tana cikin tekun pacific daga kudu maso gabashin nahiyar asiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa majalisar kusanto da masababin addinin musulunci a kasar iran bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran din ayatollah da ali khamenei majalisar kusanto da masababin addinin musulunci ta kasance a baya a zamanin ayatollah burjardi shugaban cibiyar ilimi ta hauza a lokacin a kasar iran domin cin gajiyar haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi togogi a madadin sa sun ta yin tattaki zuwa birnin alkahira na kasar masar inda suka yi ta yin shawarwari da manyan malamai na ahalin sunna akan wannan batu waɗannan tafiye-tafiye da tattaunawa sun haifar da sakamako mai kyau matuƙa da kuma inganci har malaman sunna na jami'ar azhar da take kasar masar ɗin suka amince da mazhabar ahlul bait ko kuma mazhabar shi'a a matsayin ɗaya daga cikin mazhabobin addinin musulunci waɗanda za a rika koyar da su a jami'ar azhar wanda hakan ya faru ne a lokacin shugabancin sheikh mahmud shaltut babban shehin azhar na lokacin a zaman baya nan dai shine wanda aka fa sabuwar majalisar ta kusanto da mazhabobin addinin musulunci da nufin samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi na duniya bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah said ali hamna'i wannan majalisa tana da bangarori daban-daban na ilimi waɗanda suka haɗa da bangarorin bahasin ilimin tauhidi fikihu da kuma usul amma babban burin ta dai shine tafiya zuwa ga haɗuwa tsakanin al'ummar musulmi da kuma zama tsintsiya ɗaya a maɗaurin ki ɗaya da kuma nisantar da duk wani abu wanda zai rarraba kawunan al'ummar musulmi na duniya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 tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta fitar ce cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila a gaza da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta sanar da cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar Isra'ila. babban kwamishinan hukumar ta unrwa philips lazzarini ya bayyana cewa a kowace rana sojojin mamayar isra'ila suna kashe kimanin falasinawa 100 a zirin gaza Lazarini ya ce ta hanyar dandalin X a takaice ana kashe mutane ɗari a kowace rana a Gaza sakamakon farmakin da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa da kuma harbe-harbe kan mai uwa da wabi a wuraren rarraba abinci da gidauniyar agaji ta Gaza ke gudanarwa. ya ci gaba da cewa a lokaci guda kuma wasu na mutuwa saboda yunwa da kuma rashin kula da lafiyarsu lazarini ya kara da cewa yawan adadin waɗanda suke mutuwa yana ƙara rura wutar halin ko in kula yana mai jaddada cewa dole ne a ci gaba da rubuta laifukan da ake ci gaba da yi don duniya ta ji irin wahalar da ake fama da su a gaza ya kuma jaddada kiransa na tsagaita buɗe wuta da hukunta waɗanda ke da hannu wajen aikata laifukan da aka tafka da kuma yin adalci tare da goyon bayan amurka ba ƙaƙƙautawa sojoji sojojin mamayar isra'ila suna kaddamar da yakin kisan kare dangi a zirin gaza a cewar ma'aikatar lafiyar falastino a yanzu yanzu wannan yakin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66,148 da kuma jikatan 168,716 yayin da sama da 10,000 suka ɓace wasu ɗaruruwa kuma suna fama da yunwa yayin da falasinawa sama da miliyan biyu ke gudun hijira a cikin barna da ake yi gwamnatin mamayar isra'ila ta mayar da yara ƙanana a filin daga inda ta kashe yara fiye da dubu ashirin da mata dubu goma sha biyu da ɗari biyar cikar da iyaye mata dubu takwas da ɗari tara da casa'in kuma sama da jarirai dubu ɗaya ne aka kashe ciki har da ɗari hudu da hamsin da aka haifa a lokacin yakin kuma daga baya suka mutu lamarin da ke tabbatar da cewa rukunin masu rauni ne suka fi fuskantar hare-hare daga cikin shahidan akwai shahidai 13,280 da kuma waɗanda suka samu raunuka da suka kai 56,675 da waɗanda aka ji wa raunuka bayan da sojojin mamayar isra'ila suka yi watsi da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ranar sha takwas ga watan maris shekara ta da da biyar. adadin waɗanda suka yi shahada tun daga lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta mai da wuraren rarraba agajin jin kai takaitattu da zama tungar aiwatar da kisan gilla ranar 27 ga watan mayu da ya kai 2,580 yayin da fiye da 18,930 suka jikata gami da wasu da adadinsu ya kai arba'in da biyar suka ɓace wannan ya faru ne bayan da aka fara raba agaji ƙarƙashin ƙarƙashin cibiyar da ake kira gidauniyar jin kai na gaza wanda ke da alaƙa tsakanin haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka kuma majalisar Dinkin duniya ta yi watsi da shi a matsayin kayan aiki don ƙaddamar da ididdiga na ƙaddamarwa da kisan kai a ƙarƙashin aikin jin ɗan adam adadin waɗanda suka mutu sakamakon yunwa da tumowa ya kai 453 ciki har da yara fiye da 150 hukumar ta unrwa ta jaddada cewa ɗaya daga cikin yara uku a gaza baya cin abinci tsawon sa'o'i 24 hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayyana cewa tabbas ɗaya daga cikin yara uku a zirin gaza baya cin komai a tsawon sa'o'i 24 sakamakon ƙarancin kayan abinci saboda killace yankin da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi hukumar ta unrwa ta kara da cewa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa a ranar juma'a cewa bisa ga wani binciken cikin gaggawa a gaza da kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya gudanar ya gano cewa ɗaya daga cikin yara ya yi kwana guda ba tare da cin abinci ba wato tsawon sa'o'i 24 babu abin da zai ci hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa farashin da yara da su ke biya a gaza ba zai iya jurewa ba lura da cewa idan aka yi la'akari da wannan mawuyacin hali yara da yawa a latilas an wurga su cikin ƙangin ayyukan ƙarfi fiye da kima ko bara hukumar majalisar ɗinkin duniya ta sake nana ta kiranta na ta buɗe wuta cikin gaggawa tana mai cewa yaran gaza na buƙatar ta buɗe wuta cikin gaggawa hukumar unrwa ta sanar da shahadar ma'aikatanta 370 a yakin gaza saboda rashin tantance falasinawa da ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa sakamakon ƙaddamar da hare-hare kan mai uwa da wabi sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a gaza babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kan falasinawa na majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazarini ya tabbatar a ranar juma'a cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe fiye da ma'aikatan hukumar 370 a zirin gaza tun daga watan oktoban shekara ta 2023 Da zarini ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa zuwa yanzu sama da abokan aikin aikinsu 370 ne aka kashe kuma mai yiwuwa ne adadin ya zarta haka amma da wuya a samu bayanai na zahiri saboda halin da ake ciki a Gaza da kuma yawan zirga-zirgar jama'a tsakanin arewaci da kudancin yankin. babban kwamishinan na unrwa ya kara da cewa hukumar ta yi hasarar ma'aikata 410 ko dai sun yi shahada ko kuma ana tsare da su a lokacin yakin da ake ci gaba da yi a zirin gaza lazarini ya yi nuni da cewa hukumar unrwa ta kuduri aniyar ci gaba da gudanar da ayyukanta har sai an kai ga warware matsalolin da falasinawa 'yan gudun hijira ke fuskanta a cikin adalci babban kwamishinan hukumar ya sha yin kira ga daukacin kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su buƙaci a ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ba tare da tangarɗa ba hukumar unrwa ta sanar da cewa dubban mutanen da suka rasa matsugunansu a gaza da jabaliya suna rayuwa ne ba tare da tsaftataccen ruwan sha ko tsaftar muhalli ba hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar Dinkin duniya unrwa ta sanar da cewa dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu daga birnin gaza da kuma sansanin jabaliya na rayuwa cikin mawuyacin hali na jin kai a matsugunai masu cike da cunkoson jama'a da tantuna na wucin gadi da ba su da tsabtaccen ruwa tsabtar muhalli da kuma rashin tsaro daga fuskantar kisan kiyashin sojojin mamayar isra'ila hukumar ta unrwa ta wallafa wata sanarwa a shafinta na dandalin x inda tabbatar da cewa matsugunin na kara ta'azzara tare da ci gaba da rashin wuraren tsaro gami da yin nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu na lalata gine-gine da makarantu na majalisar ɗinkin duniya hukumar ta unrwa ta bayyana cewa ma'aikatanta suna ci gaba da gudanar da ayyuka duk kuwa da dimbin kalubale da suke fuskanta tana mai jaddada cewa rikicin jin kai a gaza da jabaliya ya kai matakin da ba a taba ganin irinsa ba inda mutanen da suka rasa matsugunansu ke fama da matsananciyar karancin bukatun rayuwa al'ummar zirin gaza na fama da matsalar yunwa da ba a taɓa ganin irin ta ba inda hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa ana fama da yunwa da kuma karuwar mace-mace da ake samu a sakamakon rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara da marasa lafiya da nakasassu babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa na majalisar Dinkin duniya unrwa philips nazarini ya buƙaci ɗaukacin ƙasashe mambobin majalisar Dinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura kayayyakin jin kai na majalisar Dinkin duniya ba tare da wata tangarɗa ba cibiyar labaran palestino ta bayar da rahoton cewa hakan na zuwa ne bayan fitar da rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya wanda ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a zirin gaza lazarini ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x a ranakun baya-bayan nan cewa kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila nesa ba kusa ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ta mai da martani ta hanyar haramtawa tare da cire hukumar unrwa babbar hukumar bayar da agaji ga falasinawa daga duk wani aikin tallafawa falasinawa ya kara da cewa rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hanyar matakan siyasa da bakar aniyarta ciki har da kafa gidauniyar agaji ta gaza ta hana tare da kawo cikas ga hukumomin agaji da aka amince da su ciki har da unrwa kai agaji mai muhimmanci da ceton rai lazarini ya yi nuni da cewa manufar waɗannan matakan ita ce haifar da barna ta zahiri ga Falasinawa a gaza ta hanyar janyo yanayin rayuwa mara kyau a yankin Ana ta bangaren kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sutad bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata dakatar da ayyukan jinƙai duk da dimbin bukatun jinƙai waɗannan matakai dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da ƙazamin farmakin da suke kaiwa birnin gaza daga ranar sha ɗaya ga watan agusta a wani ɓangare na farmakin soji da aka yi wa lakabi da gideon bihaikutu wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi har hali sama da jiragen saman yaƙi da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falastinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne dai sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid hostel hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewaci da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila Isra'il kenz ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko mai goyon bayan ta'addanci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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka a garis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda kuka riga kuka sani, Isra'ila da kuma kungiyar Hamas ta Falastinawa na tattaunawa a Masar kan shirin zaman lafiya na Trump da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza. kasashen duniya da dama sun yi maraba da shirin na trump wanda ya gargaɗi isra'ilar da hamas su yi gaggawar cin matsaya saboda abin da kan iya faruwa idan hakan ya gagara to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa Radio BOH da ke birnin Tehran, da farko sunana malam kabiru da ke mara dan gudu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maraɗi to alhamdulillahi wannan yarjejeniya da ake shirin yi da hamas da isra'ila abinda za ni jawo hankalin hamas ta hankali wallahi isra'ila abinda take fata a sako mata wa'annan mutanen tsakanina da Allah ni abinda na yi nazari da an sako mata wa'annan mutane wannan yaki ba hasashe shi za ta yi ta riga ta yi alkawari nan dubara ce da shi da su da Trump ɗin da komi dubara ce saboda shi na Netanyahu kenan 'yan kasar sun tada mai hankali a sako masu sauran mutane saboda shi ba Yahudi yana da wata aƙida daga kashe mutum guda ba Yahudi ƙara kashe musulmi dubu shi wannan ba Yahudi ba matsalar shi bane ba saboda haka yanzu mutanen su ne suke so a sako musu da an sako musu mutanen su wannan yakin wallahi ba karewa zai ba ta yi hankali ta yi ka tsantsa ita Hamas na gode magana malam Kabiru daga nan Maradi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Murya jamhuriyar musulunci barkan ku da ake da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cin ƙoshin lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da magaram. Ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da shan da magaram. Eh hakika mun ji daɗi kuma mun nuna farin cikin mu game da wannan tattauna da ake yi a Masar tsakanin Isra'ila da Hamas. Muna fata Allah tabbatar da alheri Allah sa kuma hakan din ta dore. Duba da irin abubuwan da ke wakana na zubar da jini da kisan gilla da isra'ila take ma hamas a yankin gaza wannan abu ne mai ɓaci rai ko mai taɓa zuciya sosai muna fata allah sa wannan tattaunawar ta zamanto ita ce tattauna ta ƙarshe game da wannan rikici da ake yi a yankin gaza allah sa mu dace allah rufe asiri allah sa kuma duniya ta zama lafiya saboda babban abun damuwa ne irin yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da ake yi na a duniya yana ce mana rai kwarai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana malam bashir babban Tashar? layin difa da magara alaikum warahmatullahi wabarakatu. radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger to lalle shiri dai yana da daɗi kuma mu muna ciki ni ina murna da za a yi shiri wanga amma fa allah ya sa shirin ya gurmace shiri ba irin shirin ba wanda za a yi a tai a dawo shiri ya zama dawwamamme shirin da za a yi kuma Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasarmu da duk ƙasar musulmi duk ƙasar da take so ta da hankali ƙasashe Allah ka da su hanya kwantar hankali cikin ƙasashenmu mu kwanciyar hankali tana da daɗi an ba kwanciyar hankali fa bayyayi gaba dai gaba dai ƙasar ta Nijar AS Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke ba mu dama da tofa albarkacin baki mu musamman ma bangaren Isra'ila da Hamas dan tattauna bisa kan zaman lahiya. To babu abin da zamu ce sai dai mu fata Allah sa a tattauna bisa kan abin da zai amfani kasashe da ma kasashen nan guda biyu Isra'il da ita Hamas. Allah sa zaman da za a tattauna bisa kan amfanin kowa da kowa da zaman lahiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Afirka gabaki daya. Muna ma kowa fata alheri alheri kuma muna fatan wannan tattauna zai ta fahimtar juna ce da gane ma juna a kawo ƙarshen wannan rikice-rikice da ake muna godiya kuma mai magana mamman salisu wanda ake kiran shi don zaman shugaba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar da magaram assalam sashen hausa jamhuriyar musulunci ta tehran da farko dai mai magana abdullahi kela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana taho albarkacin bakin yawwa kuma dangance da wannan maudu'i wanda ra'ayinmu kan tattaunawa na sasanci ana so a kawo ƙarshen tsagaita wuta tsakanin isra'ila da gaza da 'yan ƙungiyar hamas nan to ra'ayina kuma a akan ƙasar amerika dangance da shugaban ƙasar amerika donald trump da yake yi musu barazana bai kamata ba a fito da ƙuduri na sasanci kuma a zan yi ma wani ɓangare barazana To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin kuma masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta irin muke zuwa muku inda a yau muke jin ta bakin ku game da soma tattaunawa tsakanin Isra'il da kuma kungiyar Hamas. A kasar Masar kan shirin zaman lafiya na shugaba Donald Trump na Amurka da nufin kawo karshen yakin Gaza. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barka ku da wani barka ku da wannan lokaci taron albarka. Hassan barka barka da yau barka da wannan lokaci yana maka fatan alkhairi farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin sake jamhuriyar Nijar jihar Maradi mamba na masu kira da saurare dan gwagwarmaya a cikin wannan kafa ta wannan rado mai taron albarka. To na ji yarjejeniya da Hamas da Isra'ila suke so su cimma dangance da eh, kwato ma ita hamas yancinta dangance da wannan tantamnawa da ake shirin a yi to wallahi ni dai a nau ra'ayi a nau abin da na hanga dangance da wannan lamarin na hamas da isra'ila wallahi eh, musulmi su yi hatara ba yahudi ba dan goyon baya ba ne don duk abin da za ka shi wallahi da a ce a rasa ba yahudi guda wallahi ƙara musulmi dubu su a ce sun kashe musulmi dubu don wannan abun dubara ce wallahi dubara ce kada wannan shugaban ƙasa hamas ya yarda da wannan lamarin in ya yarda wallahi yaudara ce ai su musulunci ne kawai suke mazagon ƙasa ba wani abu ne ba kenan idan kuka auna kuka gani idan da an ce muku an yi wannan yarjejeniya aka sako wannan mutanen nasu to sun samu kawa yaƙi ba tsaye da haifa za su yi su da ma gurin su dai a dai sako musu mutanen su to wallahi mu a kiran da muke musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ya ɗaukaka wannan ƙasa Allah ya karya Isra'ila da Donald Trump da duka waɗanda magoya bayansu. dan in ba karya su Allah ya ba wannan mutanen da bi izinin laya sai sun gani abubuwan da ba shi ba kuma sannu ba ta hana zuwa insha Allah kuna tare da Ibrahim Shushana da ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman Maidala nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar diga na gaskiya ta hoto huska muna maraba da wanga eh, sasanci da ake so a samar tsakanin kungiyar Hamas da wato kasar Isra'ila sai dai kiran da muke yi ka aje a yi kitso da kwakwata ne duba da a eh, kasar amurka da kasar Isra'ila an samu nahucin da suke kulla a wannan yaki da ake yi tsakanin su da kasar eh, Falasɗin. Sai dai ana kuma jan hankali da zamu yi ga su kasashen eh, Larabawa ya kamata duk wani goyon baya da ya kamata a ce sun ba domin kafuwar kasar Isra'ila ko kuma domin kawo zaman lafiya ga wannan yanki na Gaza ya kamata a ce sun yi shi duba da al'umma da dama wanda suke yanayin yanki na Falasɗin sun tafi gudun hijira wa'ansu Eh, su rasa rayukansu abin tausayi hakan ya kamata a ce waɗansu kasashe kuma sun zaba ido sun gani duka kashen da ake wa wannan kasashe wanda hakan ba jin daɗin shi muke ba da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala goshari nan sawa jihar da magaram cikin gaba da nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta hirar muna muku fata alkhairi mamman barka kuna magana da halilu musa daga maraɗin allon tsoho a jamhuriyar nijar to muna godiya da kuke bamu dama mu bayyana ra'ayinmu to akan ra'ayina a wannan tsagaita wuta da za za a yi izira da ita da hamas ko kuma a takaice ka ce trump zai tsagaita wuta da shi da hamas ko kuma ka ce amurka domin isra'ila ba ta isa ta yanki abu ba dole sai da yawon amurka domin ni a mahangata ma izira ba ƙasa ba ce ba kawai wata runduna ce ta kota kwana ta zalunci jama'a duniya kudundune amurka ta ashe a tsakiyar ƙasashen larabawa da wannan teku na tsakanin syria da misira amurka ta ayyuta domin biyan bukatunta da sa ido a tsakanin kasashen larabawa da yadda za a dinga sace dukiyoyinsu yadda za a dinga shirya musu kudin gulanci amma isra ba kasa ce ba wani yanki ne wanda ake shirya kudin gulanci na duniya gabaki daya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na murya eh, musulunci ta Iran. Mai magana Alhaji Alhassan Sayyadi wanda an kai sani da Tayar daga nan garin filin gishin Hatalibiyar a Jamfore Niger. To mu muna marhaba da wannan tattamna ta tsakanin Israel da Falasinawa saboda dai mun shi manya sun ce duk irin yadda aka yi wuta aka yi wuta sai dai an koma tabul guda an zamna eh, an samu shiryawa game da matsalar da ake cikinta amma mu abin da ba mu bukata ba eh, a rufe kura da fata akuya a yaudari musulmi wannan shine ba mu amince da shi amma tattaunawa sasantawa in dai ta gaskiya ta wadda ba yaudara to insha Allah muna goyon bayan ta asara wadda muka yi bangaren mu na musulmi Allah yana shaida kuma Allah zai iya muna Trump inda gaskiya yake zai ka karshen wannan yakin Allah ya kama mai in kuma yaudara ta Allah ya shi Allah na gani Sashen Hausa na gidan radio jawarar Musulunci Tehran suna na mai magana samun suke dan mutane mace baran jawarar Nijar asan barka ina maka fatari dangace da wannan dama da ka ba da ta mai ra'ayi da gare mu a bisa wannan tattaunawa da za a yi tsakanin eh, Trump da Isra'ila da Hamas. To alhamdulillah kusan kullum mu musulmi muna zato na alheri amma dai mu abin da muke so mu tuna mu kuma yan uwa musulmi na farko dai kullum tsari na ina jin dama yan uwa mu koma ga Allah. idan muka yi tsoron Allah ga duka al'amuran mu to Allah yana madakata na tare da mu da izinin Allah idan muka bar Allah Allah zai bar mu bar mu da kanmu da dubarun mu eh, ita wannan ƙasar eh, Palestine ko kuma ƙasar Isra'ila kusan halakaka ƙasa ce aka yi don a halakar da al'umma musulmi wanda ita Amurka tana alfahari da wannan ƙasa domin take tattala mata yaƙi na cin nasara ga musulmin duniya a takaice dai abin da ke so a nan fatan mu da roƙon mu Allah shi ya musulmi gaba kuma Allah ba eh, Hamas nasara akan waɗannan kafirai duka duk abin su kulla na makirci Allah mai da musu Allah su amma dai a tara wannan shi shawara ta to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka agarsi da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها هشعونها بين لؤمي